adago ta yi barazanar sake tsunduma yajin aikin ne bayan gwamnatin tarayya ta dakatar da biyan ma'aikatanta kuɗaɗen rage raɗaɗin cire tallafin bayan ma'aikatan sun karɓi na wata ɗaya kacal. Wani abu da shugaban fannin tsare-tsare na ƙungiyar kwadago ta ƙasa, Comrade Nasiru Kabir, ya yi tsokaci a kai. Mun samu wannan sanarwa inda kuma bai ma shugabannin ƙungiyoyin nan daɗi ba, mu dama mun faɗa tun a fari ko nan dubu talatin da biyar ɗin nan na ƙari ne kawai na rage raɗaɗi amma mu ba mu yadda da shi akan matsayin makarin albashi ba kuma magana ta gaskiya a hakan ma ai muna kan korafi ne don ba mu amince ba kuma abun kunya da gwamnati ta ƙara yi shine har ta fito ta ce ta ma dakatar da wannan to maganan gaskiya muna kan bakanmu babu gudu babu ja da baya za mu kirawo 'ya'yan wannan kungiya a ɗauki kuma tsatsauran matakai tun da dama shi wannan yajin aiki mun jingine ne ba wai mun yanke ba ne saboda haka ƙungiyar kwadago ba za ta zuba ido ana zaluntar al'umma mu yi shiru muna kallo ba a ita wannan gwamnatin dukkan dama na ta gyara kurakuranta mun bata babu wani kuma maganganu da za su gaya mutane na zaƙin baki da za mu saurari su saboda haka ƙungiyar kwadago tana nan daram kuma muna shirin ɗaukan matakai da suka dace na lallai lallai ƙarin kuma albashin nan sai an kai shi sama da naira dubu ɗari biyu kamar yadda muka ayyana muna nan kuma daram a kan bakanmu babu gudu babu ja da baya Shugaban muryar talaka a Damaturu jihar Yobe, Sale bakuru Sabon Fegi, ya mayar wa ƙungiyar ƙwadago da martani cewa a wannan ina ganin cewa kamar sun yi kitso ne da kwarkwata sakamakon cewa babu wata ƙasa mara take biyan mafi karancin albashi naira dubu ɗari uku ya kamata dai a yi abin da zai yiwu a yi kuma abin da ya dace idan aka yi la'akari a kasar ba wai ma'aikata ne kaɗai suka fi wayanda ba sa aiki yawa ba wayanda ba sa aiki sun fi wayanda suke aiki yawa to idan aka ƙara wa ma'aikata su kuma wayanda ba sa aiki fa tunda dai wannan raɗaɗin cire tallafin man fetur ɗin ya shafi kowaye a ƙasar nan ƙarin albashi ba laifi ba ne kwarai da gaskiya na buƙatan karin albashi amma dai maganan gaskiya naira har dubu ɗari uku ba abu ne wanda zai yiwu ba da kuma ba abu ne kuma wanda hankali zai ɗauka ba ya kamata ita ma ƙungiyar kwadago da ta tuc kuma ta je ta zauna a teburin shawara ta duba ta yi tunanin ta nutsu ta duba ta ga yanayin yadda ƙasar yake. ita kuwa wata lauya mai zaman kanta a nan babban birnin tarayyar najeriya Fatima Abubakar ta koka ne kan matakin da kungiyar ta ce za ta ɗauka. Wannan zanga-zanga da 'yan kwadago suke ƙoƙarin aiwatarwa mu mun gaji da zanga-zanga. Saboda zanga-zanga nan da suke yi dai baya hana gwamnati ta ɗauki mataki ko ta aikata abin da take son ta aikata. Kuma daga ƙarshe shi talaka shi ne yake ƙarshe shi ne yake shan wahala. Saboda duk sanda gwamnati za ta kira su a zo a zauna a rufe ƙofa a yi taro a ce a yi cece kuce daga ƙarshe ba za mu san me ake ciki ba. Abin da kawai muke so a samu maslaha a samu hanya hanya mafi sauki yadda za a shawo kan wayannan al'amura. Wata sanarwa da kakakin akanta janar na tarayya bawa mokwa ya fitar na cewa gwamnati tana ƙoƙarin biyan ma'aikatan nan ba da jimawa ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.